su zai inganta magudin zaɓe? eto eh mu a namu ɓangaren eh, abin da muke shi ne mu kawo dabaru na tabbatar da cewar an rage eh, magudi allah misali da idan ana zaɓe ana buga wato takardun zaɓe na siri ballot paper kenan ba a basu namba na musamman yanzu ana yi na ɗaya kenan na biyu muna bambanta wa'innan fefofi bisa ga mazaɓu muna ba su eh, launi ko kala na musamman alal misali yanzu idan za a zaɓe a maitama fefan da za a yi amfani da shi a maitama launin shi zai bambanta da wanda za a yi amfani da shi a wuse sa'annan akwatin zaɓe yana da namba na musamman kowane cibiya na da eh, akwatin zaɓe na musamman wanda ba za ka iya ɗauka ka kai wani cibiya a kara a kidaya ba mun ɗauki wannan matakan sa'an nan kuma wani dabara da muka kawo shine a sanar da sakamakon zaɓe a kowane cibiya duk cibiyoyin nan dubu ɗari da ashirin idan an kada zaɓe wanda suka kada kuri'a suna iya saurara jami'anmu su kiɗaya wainnan kuri'u su sanar da wane ne ya ci a wannan eh, cibiya sa'annan a lika sakamakon wannan zaɓe ko a jikin bangon inda aka yi ko a itaciya kowa ya gani kuma bacin haka muna kuma eh, nanatawa kan kowane ɗan takara ya naɗa wakili na kwarai wanda ba zai cuce shi ba to duk mun ɗauki wa'annan matakan sa'an nan kuma wannan kati na dindindin da muka fi da shi ai yana kumshi da abubuwan sirri idan mutum ya mika shi ga wannan na'ura wanda zai tantance ka na ɗaya zai nuna hotonka na biyu zai nuna adireshi ko inkiyanka na uku zai nuna zanen yatsan hannu wanda muka ɗauka lokacin rajista kuma ko da mutum kai ɗan biyu ne zaɓe wato eh, zanen hannun nan da hassan da husaini ba ɗaya ba ne akwai bambanci saboda haka wani ba zai iya amfani da katin wani ya kada kuri'a ba shi ya sa ma ba amfani wai a ce mutum ma ya sayi katina zai ba ma 'yan goyon bayan shi duk ba amfani to duk nan matakai ne da muka ɗauka saboda a ƙara ingancin zaɓe kuma a tabbatar da cewar ba a yi maguɗi ba